إذا صلى والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم amma ba'ad asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya kuma gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon shi ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a sabuwar sura ita ce suratul insan bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا نعم آه سورة الإنسان سورة متن bi ma'ana wannan sura ita ce suran da za ta mana bayanin asalin yadda halittar ɗan adam yake halittar mutum a' da irin ayyuka da mutumin nan yayi na alkhairi ko na sharri da yanda kuma Allah maɗaukakin sarki zai sakanta masa gobe kiyama bisa ayyukan da ya aikata wannan sura mai albarka mai daraja ita ce a jerin surori in ka ɗauko daga sama ita ce ta saba'in da shida kuma ta sauka a madina ne bi ma'ana bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan ayoyinta talatin da ɗaya ne kacal Bismillahi rahmanir rahim za mu karanta wannan sura ne da sunan allah subhanahu wata'ala mai rahama mai jin ƙai allah ya ce hal'ata alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an mazkura ashe wani lokaci bai zo wa mutum ba a can baya lam yakun shay'an mazkura a lokacin nan mutumin nan bai zamanto wani abin ambata ba bi akwai wani zamani da ya zo a can baya can baya lokacin dan adam ma Allah bai halicce shi ma baya nan ma bai zamanto ma abin halitta ba ballantana ma a ambace shi a doron kasa wannan dan adam anan da ake nufi malaman tafsiri suka ce annabi adam domin annabi adam shine halitta ta ƙarshe daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala Allah ya halicci sammai da ƙasai sannan ya zo ya halicci eh, duwatsu da duk wata halitta ya halicci mala'ikunsa sai ya zo ya halicci annabi Adam daga baya. Annabi aya Adam ɗin sai Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da ƙasa, ƙasa aka samo Allah ya ɗebo ta kowane ɓangaren ƙasa inda yake fari-fari aka ɗebo ɓangaren da yake jaja-jaja na ƙasa aka ɗebo inda yake baƙi aka ɗebo inda yake ƙasar ita ba fara ba ba ja ba wankan tarwaɗa kenan aka ɗebo sannan a ƙasar ma inda take da ƙarfi very solid haka da ƙarfi aka ɗebo inda take da laushi-laushi haka irin sahara da rairayi aka ɗebo inda take mai in between wato ba mai tauri ba ba mai laushi ba aka ɗebo haka aka kwaɓa wannan ƙasar aka, aka kwaɓa ta aka harhaɗa ta aka cura ta aka dunkula ta aka barta na tsawon shekara arba'in kafin ma Allah maɗaukakin sarki ya halicci shi annabi Adam ɗin. ina fata an gane ko sai aka bar wannan kasan a yumbu a dunkule an kwaɓa ta an an cura ta an aje na tsawon shekara arba'in babu wanda ya san menene wannan sai Allah maɗaukakin sarki mahalicin annabi Adam ɗin shi ne ya san abin da aka cura aka ajiye a wannan wajen to ga mala'iku dai su suna nan in existence suna nan ga abin nan komai ana harka dai ga ƙasa dai an tura an ajiye shine Allah yake cewa ashe wani zamani bai zo wa annabi Adam zamani mai tsawon gaske na tsawon shekara arba'in yana ƙasa yumɓu curarre ajiyayye a waje ɗaya babu wanda ya san menene wannan maballantana ma ya kira shi annabi Adam har ya fara ambatan shi lam yakun shay'an mazkura shi yasa bayan an halicci annabi adam din an hura rai an hura masa rai an halicce shi shi kuma ƴaƴan annabi adam din sai Allah ya ce inna khalaqnal insana insana na farko din nan annabi adam ne an halicce shi da ƙasa inna khalaqnal insana na biyun nan shi kuma wato mu kenan ƴaƴan annabi adam din Allah ya ce mun halicci mutum ‘ya'yan annabi Adam kenan min nutufatin daga ɗigon maniyi muka halicci ‘ya'yan annabi Adam ɗigon maniyi ma'amshajin wanda yake da bambanci da juna domin maniyi namiji daban ne da maniyi mace maniyi namiji yana da kauri fari ne sannan kuma maniyi mace siriri ne wato mai abin a bai da kauri sannan a fatsi-fatsi yake kalansu daban-daban Allah ce daga shi ne muka haɗa mani namiji muka haɗa da mani mace sai aka cakuda su su ma aka gwamutsa su aka yi mixin nasu Allah ce mun halicci mutum ne ɗan adam daga mani nan ya koma gudan jini ya koma tsoka in ji Allah ya koma ƙasusuwa daga nan muka suturta ƙasusuwan muka fidda ido muka fidda baki muka fidda duk wani ɓangare daga ɗan adam sai muka sauko da shi duniya aka haife shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin suratul hajji ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا haka ce Allah ya ce ya ku mutane in kuna shakka kuna ba kuna musun cewa ni Allah zan ba zan iya tada ku ba ai na halicci asalinku daga ƙasa ne annabi Adam sannan ku ’ya'yan annabi Adam ɗin na halicce ku daga igon mani ya koma gudan jini ya koma tsoka ya koma ƙasusuwa sannan muka mukan diga a cikin mahaifan mace abinda muke so mu halicce shi mu suranta shi to Allah ya ce menene sirrin halittan dan adam yasa Allah ya halicce ni ya halicce ka Allah ya ce na halicci dan adam ne mutum daga mani nan linabtalihi domin mu kawo shi doron ƙasan nan mu jarrabe shi domin Allah ya jarrabe ka ne kawai ayyukum ahsanu amalan wane ne yafi kyawun aiki daga cikin ku so wannan shine wisdom shine hikiman halittanka ya kai mutum Allah ya halice ka kawo ka duniya nan don ya jarrabe ka ya ce ka yi ya ga za ka yi bari ya ga za ka barin zauna ya ga za ka zaunan miƙe ya ga za ka miƙe kada ka ci kada ka sha ya ga za ka hannu shine ma'anan sannan kuma bayan ka rayu sai ya kashe ka kuma da ya ɗauke ranka domin ka je ka ga sakamakon wannan jaraba wanda ya halicce ka domin ita shine ce allazi khalaqal mauta wal hayata shima liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan mutuwan ma da yasa ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ka nan asalin halittar shima na butalihi don mu jarrabe ka a wannan rayuwa ta duniya Allah da ikon shi bai tashi jarraba ka in ba sai ya sanya maka abubuwa guda uku wanda a ta dalilinsu zai kama ka baka da uzuri sai Allah ya ce faja'alnahu sami'an sai muka sanna dan adam din mai ji ne basiran mai gani ne sannan kuma Allah ya halitta maka zuciya wato wannan adalci ne na irin Allah subhanahu wataala da ya barka kurma ko ya barka makaho ko baka da zuciya yayi ka tamkar dabba to da nan ka ce ai ya Allah bana fahimtar ma'anan alqur'ani ne ayoyin alqur'ani Allah ce to na sanya maka hankali da tunani Allah ai bana gani bana ji Allah ce faja'alnaka sami'an basiran mun sanya ka mai ji mai gani shi yasa duk mutumin da bai amfani da jin shi ba bai yi amfani da ganin shi ba bai yi amfani da hankalin da Allah ya bashi ba to baka da bambanci da dabba domin Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun wa lahum adhanun la yasma'una biha ula'ika kal an'ami wannan mun hal mun tanada wa wutan jahannama mafiya yawa daga cikin mutane da aljanu suna da hankali mun ba su hankali amma hankalin ba sa amfani da shi mun ba su ido don su ga gaskiya amma ba sa kallo da ido mun ba su kunne don su ji gaskiya amma ba sa amfani da jiɗin sai suka koma summun bukumun omyin fahum la ya aqilun waɗannan su ne three sources gaba ɗaya waɗanda sai da su Allah zai kama ka da hujja to Allah ya ce na halicce ka na sanya maka ji ana karanta maka Qur'ani kullum ana maka wa'azi kullum ana maka nasiha kullum ana ga maka ga abinda Allah yake so kullum kana ji ga abinda Allah baya so kullum kana ji kaza halal ne kaza haram ne kullum kana ji sannan idonka kuma yana nuna maka ayoyin Allah aka yi mutuwa a kai gawa da kai kabari a wanke gawa da kai a ɗauke ta a makara a mata sallah a tona rami da kai a binne wannan gawar kana gani kana ji to Allah ya ce waɗannan eh, abubuwan da na sa maka kunne da gani da kuma a hankali ɗin nan Allah maɗaukakin sarki ce don unji daɗin kama ka ne yasa ya ce inna sam'a wal walfu'a da fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan duka abun tambaya ne gobe kiyama Allah ce bayan na halicce ka na sanya maka hankali da gani da ji Allah ce inna hadaina sabila sai muka shiryar da mutum hanya madaidaiciya ta hanyar aiko maka da manzanni ta hanyar sauko da alkur'ani ta hanyar malamai masu gargaɗi bayan mutuwan annabawan suna nan har gobe kiyama akwai malamai ga ƙur'anin nan ga hanya ta farki madaidaici babu annabin da ya taɓa zuwa duniyan nan ya ce ka saba wa Allah babu kullum suna nuna maka hanya madaidaiciya ce babu wani littafin Allah da ya sauka ya taɓa cewa ga shi ka saba wa Allah babu to Allah ya ce mun yi guiding ɗinka mun shiryar da kai hanya madaidaiciya in ma shakiran in ka ga dama ka gode wa Allah ka bautata masa wa in ma ka furan in ka ga dama ka bauɗe ka juya wa Allah baya ka zaɓi irin rayuwar da kake so wanda ta saƙa wanda Allah yake so Allah maɗaukakin sarki ce alam na ja'allahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini ban sanya maka ido ba ban sanya maka harce ba ban sanya maka leɓɓa guda biyu ba sannan na shiryar da kai na nuna maka hanyoyi guda biyu wannan hanyar na ce maka hanya ta halaka ce wannan kuma hanya ce ta tsira shine Allah ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha Allah ce na bayyana maka komai is innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabiha komai an bayyana maka shi wallahi kuma abun mamaki ko ma baka san abu ba kyau ba in ka yi shi sai ka ji zuciyanka ya dan nuna maka gaskiya baka gamsu da wannan abun ba wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah ina fatawa ne nuna mun menene sako yake sabo manzo Allah sallace ai ba hai kai yawo ba ba hai kai wahala ba istafti qalbaka kawai je ka tambayi zuciyanka al ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas zunubi abinda bai da kyau shine abinda zaka ji zuciyanka bai natsu ba lokacin da ake kake aikata shi zaka ga zuciyanka na bugawa yana pounding yana bugawa sai ka ji baka natsu da shi ba ma haka fi nafsika abinda ya dame ka a zuciyanka wa karihta an yattali alaihi nas ko baka son mutane su ga lokacin da kake wannan abu wal birru aikin alheri kuma shine matma'anna alaihi alqalbu shine abinda zuciya ya natsu akai to Allah ya ce ya kai dan adam mun halicce ka muka nuna maka hanyar gaskiya mai kankiya kad ta bayyana rushdu min al-ghayyi faman yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam wallahu alim Allah ce to gashi nan ya dan adam na barka in ma shakirin wa in ma kafuran in ka ga dama ka dauki hanyar da'a da biyayya in ka ga dama ka dauki hanyar shirme da kafurci wannan ayan tana nuna mana raddi ne ga kadariya wanda suke cewa dan adam bai da option dan adam bayi da zaɗi jabariya kenan wai duk abin da ka ga ɗan adam ya yi in shan giya ya yi zina ya yi sata ya yi kisan kai ya yi menene ai Allah ne ya ƙaddara masa hakan da Allah ya ga dama da bai bar shi ya yi ba shi ne malamai alu suna suka yarda suka ci a'a Allah ya ba wa mutum wato iko na do or not to do kana da right ka zaɓan wa kanka ka ce zan yi kaza kana da ra'ayi kuma ka ce ba zan yi ba Allah ya bar maka wannan saboda haka Allah bai zalunce ka ba kai ne ka je ka zaɓan wa kanka abin da ka ga dama yau don girman Allah in ɗan kasuwa ya ce na yi alkawari daga yau ba zai sake tawaye mudu ba zai iya ko ba zai iya ba zai iya in ya ga dama ya ce daga yau zan rika tawaye mudu zai iya ko ba zai iya ba so Allah ya baka iko na kayi da karkayi duk wani abu bayan kai dan adam ya sanya maka ma wannan duk wani electronics din nan da muke gani Allah ya sanya masu on and off yau in kana kallon TV aka nuna abu ba abu mara kyau baka da hujja gobe kiyama kace daga NTA aka samu Allah ce ba on a jiki ba off so you have a right you have a right saboda haka da kaga ba abin abun bai da kyau ai akwai on na sa akwai off na sa shi a jiki so kana da right Allah ya ba ya ka zaka iya danna off din nan in bai da kyau zaka iya danna on in yana da kyau sai ka zo wa Allah da hujja he ka ga abun da mara kyau ga ka zai iya danna off he ka ce ai Allah ne ya kaddara zan gani ka da wannan hujja mu mai mu ce Allah ya kaddara zaka sha azaba sakamakon kayi din kai ba shi kenan sai a je a haka kawai Allah ya kaddara za ka sha giya Allah ya kaddara za a kona ka Allah ya kaddara za ka yi sata Allah ya kaddara za a yanke hannu Allah ya kaddara za ka yi zina aqidanka Allah ya kaddara za a ma bulala shi kenan saboda haka Allah ya sanya wa ɗan adam iko na yayi abu ko ya bar abu shi yasa Allah ya baka option imma kiran. wa in ma kafuran faman sha'a falyakfur wa man falyu'min wa man sha'a shikenan Allah ya ce ga waɗanda suka kafurta din sai Allah ya nuna mana sakamakon su Allah ce wanda ya ga dama yayi imani wanda ga dama ya kafurci amma fa inna atadna lil kafirina mun tana dama kafurai masu bijirewa ayoyin Allah masu bijirewa umarnin Allah mun tanada musu salasilan wata irin sarƙa ma malam da za a ɗaure mutum da ita kafiri Allah raba musulmi da wannan sarƙan kawai za a nannaɗe ta daga ƙafa a nannaɗe ta a nannaɗe ta a nan ta rufe mutum har kai wa aglalan aglalan wato shi kuma wani irin sarƙa ne wanda ake ɗaura hannayen mutum a haɗa su da wuya shi yasa Allah yake cewa khuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku khuzuhu fagulluhu alghullu shine aglalan din abinda ake daure mutum a wuya sannan a hada da hannun shi a hada da wuya sannan Allah a wancan sura ya bayyana sarka yace sab'una zira'an thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an wato zira'i saba'in ne na girman sarka Allah ce faslukuhu kai a sanya shi a ciki Allah rufa mana asiri bayan an tanada masa sarkan nan an tanada masa wannan abin da za a daure shi sannan wasa iran in addition kuma za a jefa shi a cikin wutan sa'ira kuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu a can ma wutan ne thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an can ma an ambaci waɗannan abubuwa uku ku zo fa gulluhu a galalan kenan thumma fi silsilatin salasila din kenan sannan can summa ah, jahima salluhu nan kuma Iran. duk dai sunan wutan ne wannan sakamakon waɗanda suka bijire wa Allah a nan duniya kenan ina waɗanda suka zaɓi shiriya da ɗa'a da biyayya ga Allah sai Allah ce innal abarara lallai haƙiƙa mumunai musulmai masu ɗa'a da biyayya ga Allah yashrabuna wato za su sha min ka'asin daga wani irin kofi wato za su sha wani irin giya da aka sanya musu shi a cikin wani irin kofi kana mizajuha wato abinda aka eh, abinda aka matsa giyan da shi akwai kafuran yana ƙanshin kafur wani irin tirane ne mai ƙanshi idan mutum ya gama shan giyan maimako ka ji tsami-tsami da hamami-hamami a jikinka a'a sai a ji wani irin ƙanshin alkafur ne kawai ya lullube ka kuma shi in ka ji balarabe ya ce maka ka'as ka'as wato kofi ne wanda yake da wani abu a ciki ba a kiran ka'asu ka'asan sai da wani abu a ciki in ka ji an ce alkub wa akwaban akwab kuma wato empty cup ne in ka ji an ce ka'as kuma wanda yake cikakke abun mamakin abin shan abin aljanna yanda yake yanda za a zubo maka shi a kawo maka shi a kofin nan za a zubo maka daidai yanda zai ishe ka ne igo ɗaya ba zai ƙaru ba igo ɗaya ba zai ragu ba a kofin shi abun aljanna idan ka sha shi ba kamar nan duniya ba ne ka ga mutum ya sha mineral ko ya sha maltina ko ya sha giyan shi mai shan giyan kenan ka ga wannan ya rage wani half ya rage kwata a kofi wannan ya rage kaɗan wannan kaza kaza wannan ya gama shanya amma ga kumfa kumfan ya mammanne a jikin kofin abun shan aljanna giyan aljanna ba haka ba ne sam kaga yanzu idan da mutum ya rage ɗan kaɗan ya rage half wani ya rage kwata wani ya rage ɗan kaɗan ko kuma ya je ya mammanne bayan ka gama shanya kamar wanda ya sha multina za a buƙaci a wanke kofin ai wa zai wanke ina wajen wanke-wanken a aljanna a aljanna a samu wajen wanke-wanke to, to, to ruwan wanke-wanken ya bi ta ina ya bi ta ina ina ba aljanna ba ne kenan saboda haka za a zubo daidai yadda kake bukata kuma kana gama shanyewa wannan drone na ƙarshen zai mulmulo ne haka gaba ɗaya kamar wani irin narkakken dalma ya bar kofin gaba ɗaya diga a bakinka kofin ba za ka ga alaman wani abu ya manne a jiki na cewa an sha ba ballantana a ce bari a ɗebo kofunan 'yan aljanna da suka sha wannan ya rage wannan wannan ya rage wannan a je a zubar a ɗaura su babu wannan a aljanna sannan kofunan kuma za mu ji su Allah maɗaukakin sarki ce duk wani abin da ka gani a aljanna wato na gold ne gold ne sai dai an sarrafa su daban-daban irin wannan kofin za ta ga irin kofin glass ɗin nan transparent amma gaba ɗan shi gold ne kana ganin cikin abin da ke ciki to shi shine Allah ya ce ainan akwai wani spring water wato wannan abinda za su sha ɗin ainan wani idon ruwa ne Ya yashrabu biha ibadullahi wanda bayin Allah za su sha daga wannan maƙulƙulan yufajjiruna ha tafjiran za su rika wato tafjir wato idon wannan ruwan zai rika ƙuƙƙugowa a inda kaga dama misali in spring water ɗin a can yake in ka zauna a can ɗin sai ka zauna nan sai ka tarar da shi in kuma nan kake so sai ka yi nuni kawai sai ya zo ya ƙuɓɓugo kusa da kai ka sha ka sha sai ya koma in a cikin ɗakin ka yake sai kana kana bukata ka sha sai ka ga ya tsaga ya tsaga ya zo daidai inda kake hayya ƙuɓɓugo kawai ya fito duk inda kake zaune spring water din nan wannan ruwan yana bin ka kawai inda ka zauna nan shi ma zai zauna lokacin da ka bukace shi sai ya kukkugo kan kaga ya harbo sama kawai shine yufajjirunaha tafjiran automatically yake tafiya kawai haka shine ainan fiha ainun jariya ainun jariya din nan wato suna gudana ta duk inda kake in ka bukace shi sai ya tsago daga inda yake kawai sai ya zo daidai ka kawai sai kai haka kawai ka sha babu wata wahala wai ka tashi kaiwa ne tashi ka ɗebo mura unsha ai ka yi wahala aljanna ai ai ka wahala a inda kake nan wannan spring watan zai zo ya same ka duk abin da kake so din nan zai zo ya same ka na'am yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا na'am to irin wannan sakamakon da Allah ya musu din nan me suka yi ne wani irin ayyuka suka yi har Allah ya musu wannan sakayyan daga cikin ayyukan Allah ya ce yufuna bin nadri suna cika alkawari da suke ɗauka tsakaninsu da Allah annadru a nan shi ne alkawari da mutum ke ɗauka tsakanin shi da mahaliccin shi misali mutum matan shi ta daɗe ba ta haihu ba ya daɗe ba a mai haihuwa ba bai samu ɗa ba sai ranar kawai sai ga matan shi da ciki saboda murna sai ya ce ya Allah na maka alkawari ni wani in matata ta haihu lafiya zan yi sadakan kaza da kaza da kaza da kaza zan yi azumin kwana goma zan yi sallah a wannan daren nafila raka'a goma ko raka'a ashirin zan yanka sa ku yi sadaka da ita a almanar misali ina fata an gane kar a kai ka turu road ko waf road ina fata an gane yawa misali kai alkawari kenan ko kuma zan yi sadaka da miliyan ɗaya ko kuma zan inta bawa na wani to nan shine promise ko kuma tsakaninka da Allah duk wani alkawarin da za ka yi wa Allah bayan wata bukata da kake so ka yi achieving Allah biya maka ita ana kiran shi another in na zo na ɗaya first class ya Allah in na samu promotion mai zuwa in nan na zamo lieutenant colonel ya Allah in na ci zaɓe kansila chairman gwamna house of reps senator shugaban kasa duk wani abin da kake neman biyan bukatan shi he kai wa Allah alkawari ce za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to wannan waɗannan sahaban ko kuma waɗannan bayan Allah da za su shiga wannan aljannan da Allah zai musu wannan sakayyan ɗabi'ansu suna cika alkawarin da suke ɗauka tsakaninsu da Allah wajen alkawari tsakaninka da Allah idan ka ce lokacin da a biyan buƙatar abun kafin ya zo sai ka ce sa za ka yanka to in ka yanka rago baka cika alkawari ba Allah zai tambaye ka gobe kiyama sa Kaɗan canja bayan bukata ta biya ka kamo zakara kace ka canja daga sa ka dawo zakara ko ka canja daga sa ka dawo rago Allah zai damƙe ka baka cika alkawari ba sannan har ila inda kai ka ambata nan zaka cika alkawari sai ka zo wajen in ka ce almanar sai ka zo almanar in ka ce a sultan bello sai ka je sultan bello in ka ce a makka ne za ka yi wannan abu a jikin ka'aba sai ka je can ko da ka yi abun a nan in baka cika alkawari inda kai nominating place da kai nominating sai ka je can din ka cika shi yanzu misali sai ka yi alkawari ka cika ka ce sa eh he ka yanka san amma almanar ce he ka kai ta sultan bello bai yi ba yawa bai yi ba ka ce a jikin ka'aba za ka yi abu a makka sai ka zo nan kaduna yi ko ka je kano nan ma bai yi ba ka cika sharaɗi ɗaya amma sharaɗi ɗaya bai cika ba ina fata an gane ko matukan wannan wajen babu inda aka taɓa yin shirka da Allah ko inda aka taɓa bautawa gumaka ko makamantansu wannan na ɗaya kenan na biyu in za ka yi alkawari tsakaninka da Allah ka yi abin da ke within your capacity abin da za ka iya cikawa ne abin da za ka iya cikawa ne kamar ka ce na yi alkawari in mata ta haihu zan yi sadaka da jirgin sama ina kake da shi ko keke baka da shi kar ka ɓaro wa kanka abin da baka da shi ka yi abin da kawai za ka iya samun shi a hannunka ka yi shi to waɗannan mutanen yufuna bin nadri suna cika alkawari wa ya yauman kuma suna tsoron wata rana mai zuwa wanda wannan ranan kana sharruhu sharrin wannan ranan mustaqiran mai bazuwa ne shine ranan tashin kiyama rana ne na sharri rana ne na fitina rana ne na firgita yawma tarawnahu tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid zaka ga mutane kaman cikin mayen giya suke ba cikin maye ba ne firgita ne da tsorata kawai in ji Allah subhanahu wata'ala to don tsoron gamuwa da wannan ranan shi yasa suna tsoron wannan ranan shi ma wanda sharrin shi mai bazuwa ne shi alkiyama idan sharri eh, alkiyama ta tashi to in ka guje daga Kaduna wai ana girgizan ƙasa bari ka koma Kano sai ka samu abun ya watsu har can idan ka ce za ka bar nan ka je lagos sai ka samu abun ya watsu har can idan ka ce kai teku za ka fada sai ka ga dabbobi su ma suna gudu suna fitowa suna neman mafaka a tudu kai ma kana baro tudun za ka je ruwa ya ka gamu da dabbobi su ma suna gudu in ka ce za ka bar cikin birane ne ka koma daji ka ɓoya sai ka ga namun daji su ma suna gudowa bala'i ya watsu musu a daji suna neman birane su ɓoya shine sharruhu mustatiran sharri wannan ranan mai bazuwa ne duk inda ka je zaka samu ana abun kawai ba inda za ka je ka buya ko ka yi escaping idan ka ce ƙarƙashin duwatsu za ka buya Allah ya ce wata sirul jibalu sairan idza dukkatil ardu dakkan dakkan wata kunul jibalu kal ihnil manfush inda za ka je ka buya cikin duwatsu su ma yaka ga sun narke sun zama to tamkar gari in ka ce wani rami za ka ɓuya sai ka samu dukkatil abu dakkan dakkan ba inda za ka je ka ɓuya sai dai wal amru yawma izin lillahi kawai daga cikin ayyukansu na uku wa imuna ta'ama suna ciyar da abinci ga mabukata suna ciyar da abinci ga talaka maraya marashi kullum suna cikin ciyarwa ai kun san can an tambayi yan wuta ma salaka kun fi sakar ko suka ce lam naku nut'imul miskin ba ma ciyar da miskinai ina fata an gane ba ma ciyar da miskinai wa kunna nukazzibu bi yawmiddin ko muna karyata ranar tashin kiyama su kuma wannan ya khafuna yawman kana sharru suna jin tsoron wannan ranar saboda su yi imani zai zo wani irin abinci suke ciyarwa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci irin wanda suke son ci shine suke bama wani irin wanda suke ci son ci shi suke bama wani yawa ba wai kai ka jawo abinci mai daɗi sai ka ce wancan kuma a yi garau-garau a miƙa musu a'a irin abincin da suke so suke sha'awan ci irin shi suke fitarwa su bawa mutum domin Allah maɗaukakin sarki haka yake so alal musi'i ƙadaruhu wa alal muqtiri ƙadaruhu in Allah ya hore maka kai mai cin shinkafa ne kaji ne cis ne dankali ne menene ɗan man nan da ake shafawa ganye ganyen nan in Allah ya sa irin shi kake ci to in ka tashi fitarwa ka bayar da abincin nan irin wanda kake son ci ka bayar in Allah ya sanya ka tsaka tsaki ne moderate ne ka cire irin abin da ka saba ci ka bayar in can ƙasa ƙasa ne kana zaune mabukaci ya zo kai kwaɗo ka yi ko kuma gari ne ka kwaɓa da kuli-kuli irin abin da Allah ya hore ka ɗiba daga ciki ka bayar amma kar ka zo ka ci first class in an ka ji wani ya zo ne ma ka gudu ka bashi irin wancan ina fata an gane ko ko buhun da ka tabbatar da irin kwarin nan sun gama da shi masara ɗin na irin bakaken nan sai ka ce aje wannan na sadaka ne a kawo shi kuma wannan buhu a shigo da shi kada ka yi haka lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba zamanto masu da'a masu samun aljanna ba sai kun ciyar da irin nau'in abincin da ku kuke so a baku wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi kar ka zo ka bawa mutumin da abincin da kai inda kai aka bawa sai dai ka kau da kai haka kawai ka karba don jin kunyan mutumin yana juya yana tafiya ka tura shi wani gu kawai ka yi gaba kai ma akwai wani wanda zai baka kyauta kai maimakon ya ce kai mun bola sai ya ce na baka ina fata an gane wato shi ya ce da Allah ga wata shara ne zan kai bola amma ka taimaka mun ka kai maimakon ya baya gaya maka ya ce a dama na baka ne kai kuma da ka ɗaga ka gani ka gani sai ka kai bola ka ga dama <laughs> abin da abin da to shi yasa Allah madaukakin sarki ke so an tambayi manzo Allah wane sadaka ne yafi alkhairi yace ka bayar da abin da ka fi son shi sama da komai ka bayar da irin shi kuma a lokacin da kake bala'in tsoron talaucewa ka bayar a wannan lokacin sadaka ta fi albarka suwa suke ciyarwa miskinan suna ciyar da miskinai wa yatiman suna ciyar da marayu wa asiran suna ciyar da waɗanda aka kama fursunonin yaƙi su ne al'asra al'asra asir guda ɗaya asra kuma plural kenan ko kuma waɗanda aka tsare su a prison su ne asir ina fata an gane ko kun ga a can Allah madaukakin sarki yana cewa ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim shine wanda yake tunkuɗe maraya daga abincin shi ya hana maraya to nan kuma wa yut'imuna ta'ama ala hubi miskina wa yatiman wa asira kuma idan suka baka sai su ce inna ma nut'imukum liwajhillah mu muna ciyar da ku ne don neman yardan Allah don neman rahaman Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma son ku sakanta mana da wani abu ku da muka ciyar da ku wala shukuran ba ma son magodiyan ku malamai suka ce shin sun faɗi wannan ne da baki ko kuma ayyukansu ne ke nunawa haka sai malamai suka ce aikinsu ne ke nunawa haka domin mutum ne zai zo da daddare da duhu ya kwankwasa kofanka kana bude ya ajiye maka buhun shinkafa baka san waye bane baka gan shi ba to kaga irin wannan zai expecting cewa ka san shi ma balle ka ce zaka gode masa baka san shi ba kuma mai irin wannan yana yi ne don riya yana yi ne don Allah wato bi ma'ana lisanu halihim yaqulu innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ina ga wannan a lokacin da nake Saudiya muke university a can Laraba idan suka zo kamar da azumi din nan idan za su zo shi mai abincin mai gidan zai loda a Hilux din nan zai loda abinci a kori kura wani sa'i sai su daura rawanin su din nan yanda suke kamar ninjas din nan su dan daure rawanin su yanda ba za ta ma gane abin nan ba sai can wajen karfe ɗaya na dare sai ka je hayya sa masu aikin shi kawai sai a tuka shi sai ya ce a je kofan gida kaza aje kofan gida sai ka je a buga kwankwan idan aka buga salamu alaikum man wa alaikum salam kaza sai ka zo ka bude kofa ya ji kana zuwa dab sai ya aje buhun sai a tafi kai kana bude ka ga buhu baka ma san wane ne ba inna ma nutimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ina fata an gane ko amma fa in kai a bayyanen don wata matsala babu laifi in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan bayyana tan akwai wani amfani don wani kai motivating wani wani abokinka ya gani ga irin ayyukan alkhairi da kake yi shi ma ya shiga yana yi wannan babu laifi abinda Allah yake so ya ga clean mind zuciyarka zaman to tsaftatacce daga cikin ayyukan da suka yi suna ce inna na rabbi min rabbina yawman dalilin da yasa muke ciyar da kuɗin nan ai muna jin tsoron wata rana min rabbina wanda za ta zo daga ubangijinmu wannan ranar yauman rana ce abusan wanda waɗansu za su ɗaure fuskokinsu ƙamfariran fuskan ta ɗauru ta murtuke ina ranar tashin kiyama idan ƙasa ta fara girgiza taurari suka tumɓuko suka zube rana da wata aka tafiyar da haskensu duwatsu aka dandake su suka zama togari don Allah akwai wanda za ka ga alaman farin ciki a fuskan shi babu to yauman abusan rana ce mai tsananin gaske rana ce ƙeƙashashiya ƙamtsarira wanda take murtuke fuskan mutum to saboda Allah ya kare su daga wannan ranar ne shi yasa suke waɗannan ayyuka da yake su yi don Allah manufansu Allah ya kare shi daga sharrin tashin kiyama me Allah ya yi fawaqahumullahu sharra zalikal yauni sai Allah ya kare su daga sharrin wannan ranan walaqahum nadratan wa surura sai Allah ya sakanta musu da farin ciki da kuma murna nadratan mun yi bayani ja wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nazira nadra sai Allah ya sakanta musu da farin ciki fuskokinsu da alaman ni'ima da sakin fuska nazaratan abinda za ka yi rijin ɗin shi na farin ciki a face ɗin mutum a fuskar mutum sururan kuma farin ciki ne wanda ke internal abinda yake ta ciki shi kuma nazaratan abinda za ka iya karanta shi ma a fuskan mutum ina fata an gane Allah ya sakanta musu da jin daɗi da farin ciki da murna Allah ya karɓi ayyukansu sannan bayan wannan A Allah ya kare su daga sharri wannan rana bayan wannan waje zahun bi baro sai Allah ya sakanta musu bisa haƙurin da suka yi a nan duniya ya sakanta musu da me jannatan jiya mun ga shekaran jana ga muku haƙuri ya kasu kashi uku ko haƙuri wajen bauta wa Allah haƙuri wajen jurewa a bar saɓa wa Allah haƙuri a bisa ƙaddara to waɗannan mutane sun yi haƙuri matukan gaske in kai musulmi ne sai ka yi haƙuri akan musulunci za a ɓata maka suna a maka sharri wajen aiki a maka makirci wajen aiki saboda kawai sunanka musulmi a tare ka a kashe ka saboda sunanka musulmi a zuba maka mai a mota a fetur a zuba a muku wanka da shi a ƙetta muku wuta kawai a hanya saboda me saboda kawai sunanka musulmi kana zaune da mutum a tana da makami kana gani yanzu ga wani babban uh, babban wani ma'aikaci a nan kaduna da aka kama jaridu sun buga an kama shi da makamai ya rarraba jama'a lokacin wancan faɗan jaridu duk sun buga in ka yadda ake yabon wannan mutumin da amma ga shi nan duk an kama shi da makamai da makamantansu kana zaune da mutum lami lafiya kuna wasa da ashe ya tara maka makamai ya rarraba a kashe ka kai ne terrorist kai ne fundamentalist kai ne in za ka fita sai an duba passport ɗinka da an ga sunanka muhammadu matsala ne ba za ka maje amerika america ba da kana ce sai ka je ba za ka maje ba in an ga sunanka ibrahim khalid umar ba za ka ba ko ne ne kai ne kawai kai ne boko haram kai ne wancan kai ne wannan kai ne tashi kai ne zaune kai ne komai da makamantansu wannan haƙuri haƙuri akan wannan dole sai ka yi haƙuri to in ba haka ba don sai ka canja sunanka in ba haka ba sai ka ce ka bar musulunci dole ka rayu ana cutar da kai kuma don sunan musulunci ne ka yi haƙuri ka cije a kai ka yi haƙuri a kan saɓa wa Allah rayuwan gata nan saɓa wa Allah ga zinace zinace ana yi wancan ana yi wannan ta'asar ana yi wancan taɓargazar ana yi wancan kwafsawar ana yi kullum kenan ɓangarorin saɓa wa Allah duk lokacin da al'umma suka zama to majority su saƙon Allah ne da ƙirne a samu hope ga wannan al'umman dole a rika ganin bala'i da musiba haka za ka tarar kai wani talakan yanzu idan aka zo aka same shi ta'asar da yake yi da ɓarnan da yake yi da cin amanan da yake yi sai kai mamaki komai yana yi ka zo gun ɗan siyasa yana yi ka zo gun malamai ana yi da sunan malanta da ƙarya a laɓe ana bokanci ana wannan a ci haƙƙin nan a ci wancan wani sa'i fili na masallaci ne ma a haɗu a sai da shi a raba kuɗin wani sa'i fili na makaranta ne a haɗu a sai da shi wani al'amari waƙafi ne na musulunci aka bayar a haɗu a cinye shi a raba shi da makamantansu wani abu na al'umma ne a haɗu ka je gun waɗancan haka gun waɗancan haka gun waɗancan haka 90% ɗinku kowa saɓa wa Allah yake amma sai a ce ana son shugaba guda ɗaya wai shine zai gyara da ɗar ne amma idan aka samu misali 80% ne na kirkin to Allah zai kawo ɗauki da gudunmawa amma kana rabbuka yuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun matukan ana gyara ba za a samu matsaloli ba inna nakhafu aqahum Allahu sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru bisa haƙurin da muke na ibadan nan mu yi haƙuri wajen barin saba wa Allah mu yi haƙuri a bisa ƙaddaran da Allah ya ƙaddaro mana na rashin aiki ko na matsalan gidan haya ko basu suka ko wane ya rasu ko ka rasa kafa ko ka rasa ido duka mutum ya yi haƙuri ya mai da al'amari shi zuwa ga Allah sai haka waɗannan mutane suka yi sai Allah ya sakanta musu da jannatan aljanna wa hariran da wata irin tufa ta alfarma wanda ake kiran shi harir silk an haranta mazajen musulmi su sanya shi a duniya amma a can aljanna shine tufan sawansu na'am متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تبنيلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة allah ce الله يتي متكئين دوك لوكاتين دا كاغا يان الجنة سنا كشنجي ne kawai irin dan zaman haka din ka san zaman manya ke irin a dan duk inda ka same shi ya dan yi haka shi yasa ake sa wani zintime ma abu kaman filo saboda a riƙa abin kullum ran da kaga yan aljanna za ka same su a kishin gida ne alal ara'iki kan waɗansu karagu haka karagun za ka ga karaga an ɗan ɗaga ta da ƙasa haka an sa mata abu kaman abu lilo ana zaune yana ɗan tafiya haka kamar yadda ake yi wa ɗan yaro jariri ake ɗan jijjiga shi ya yi bacci har bacci ya ɗauke shi ma bai sani ba to kullum za ka ga 'yan aljanna a haka suke zaune la ya rauna fiha shamsan a cikin aljannan babu zafin rana irin ka ji zafin rana ya koda ka ya bugo ka kana zufa nan ɗinka ya yi fedin gefe gefen idonka da can ana neman kilinsa za a ɗan goge za a yi menene babu baka fedin sannan wala zam hariran babu irin tsananin sanyi in nan babu shi zamharir shine tsanyi tsanyi eh, mai tsanani din nan kaga mutum yana karkarwa ya motse ya rame ya tsuke haka lokacin sanyi din nan kaga yana tawaska ne ne menene daban-daban a jikin shi hadisi abi huraira Allah ubangiji da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi yace wuta ta kai kukanta wajen Allah wutan jahannama tace ya Allah shashi na yana kona shashi na har yanzu ba a kawo abin da zan kona ba he jahannaman tana boiling ta tafasa ta tafasa kaga tana kekkecewa tana tsitsinkewa wata gaba ta wuta ta mirgino ta faɗi yadda teku yake west ɗin teku sai ta je ta ce ta ce wa Allah Allah ya mata izini ta rika ɗan hucewa sai Allah ya mata izini ta rika hucewa a shekara sau biyu hucewan farko shine lokacin da muke jin zafi mai tsananin gaske hucewa na biyu shine lokacin da muke jin sanyi mai tsananin gaske domin a cikin jahannama ma akwai zamhari ɓangaren sanyi ne kawai mamala a kai mutum wajen ya kwana biyu a da shi wutan jahannama ya kwana biyu a jefa shi bangaren macizai ya kwana biyu a jefa shi bangaren kunamu ya kwana biyu yana rotating fa yana rotating saboda a zunuban ma aika ka yi rotating yau kana yau ana bangaren mata na zinace zinace an zaga an an kulla biya falo an zaga an je night club an zaga an ci dukiyar marayi an zaga an yi wannan saboda varieties na na, na abun nan sabon da aka yi kala kala sai azaban ma ya zamanto kala kala a dandana wannan a dandana wannan a dandana wannan a dandana wannan haka na mayan da musulmi mutumin kirki yake nau'anta ayyukan alkhairi ya taimaka bangaren marayu bangaren masallatai makarantu matan da mazan suka mutu bangaren nan bangaren ko ina ya tattabo to sai ka gani iman aljannan ma sai aka masa wannan ni'iman ya ga wata daban gobe ya ga wata jibi gobe gata haka haka wannan ni'imar sakamakon kaza da kai ne bangaren marayu wancan ni'imar sakamakon bangare kaza ne haka haka za a nau'anta masa shi yasa ba a son musulmi ya kama layi ɗaya kawai wai shine zai rika na alkhairi ka nau'anta ka taɓa nan ka taɓa nan ka taɓa can ka taɓa can ka taɓa nan ka taɓa can shi yasa yan aljanna in kaga dakunan yan aljanna akwai abin akwai abin da ke daki na wanda babu dakin babu shi a dakin wani misali akwai abin da a dakin wannan wanda babu shi a dakin wancan saboda ya fika waɗansu ayyukan da kai baka taɓa yin su ba wannan a aikin alkhairi ya tora rijiyoyi misali wannan ya gina mutane wata gada wannan ya gina mutane a asibiti wannan ya gina musu abun makaranta wannan ya gina masallaci ya gina gidan marayu ya gina kaza ya gina kaza kaga wataƙila kai har ka mutu baka tona rijiya ba kaga dole ya fika da wani abu ta ɓangaren rijiyan da ya gina da kai baka gina a duniya ba dole a bashi sakamakon wannan rijiyan kuma kaga wani abu ne kai wanda baka da shi a ɗakinka shi yasa ba a yadda ka leka ɗakin wani aljanna in ka so ziyaran shi sai Allah shi ma ya sanya mai ziyaran ka kawai kana fita yana fita sai ku haɗu can cikin aljanna wani fili kai ku zauna wani garden ku tattauna ka ganshi ku sa kai kowa ya koma ɗakin shi ba mai leka ɗakin wani domin in ka leka ɗakin wani kaga wani abu sai ka fara yi wa Allah complain ya Allah ni na ga wani abu mulmule jaja jaja a ɗakin wani ni ban da shi ka gani to ka ji ka yi aikin da zai baka wannan jaje jajan mulmule mulmule ka ji ka yi aiki shi kuma ya yi an bashi kuma ba a son complain a cikin aljanna shi yasa haiku haɗu can waje kawai ina fata an gane Allah ubin ya samu dace muttaki'ina fiha alal al-ara'iki la yarawna fiha shamsan wato aljanna ita ba rana babu sanyi moderate weather moderate ne wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlilan sannan inuwan aljannan daniyatan kusa da su ne kullun cikin inuwa mai daɗi na aljanna kake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku zai yi tafiya cikin bishiyoyin aljanna tafiyan shekara ɗari biyar bai kure ba bishiyar kaza bishiyar kaza bishiyar kaza bishiyar kaza bishiyoyi daban-daban na 'ya'yan itace daban-daban inuwansu kawai in ka fara tafiya sai ka yi shekara 500 kana tafiya a ciki baka kure ba wa zullilat ha tazlilan kuma an kusanto da abun tsinkawan waɗannan bishiyoyin tazlilan dab da kai yanzu kana zaune in kana so ka tsinka dabino ka ɗebo dabino ka ga bishiyar ko ka ɗauko ka tsinko kwakwa sai ka ci kwakwan ma kafin ka tsinko kwakwan shi ma kana kashi domin wata igiya za ka ɗaura a ƙugunka kai ta hawa kana tafiya kana ɗaga abin nan ɗin kwakwan ma ba za ta ciwo ba kai ma sai ka ka ci wani kwakwa to wata bishiyan ga 'ya'yan itacen ta abun ban sha'awa kana so ka tsinka tsaban kaya ya hana ka da ka miƙa hannu ƙaya ne za ta soke ka ba daɗi wani abun gashi kana so reshe bishiyar ta ma tsawo to bishiyar aljanna babu kaya na biyu kuma ba ka da tsawon da wai aita maka nisa in kana tsaye za ka taɓa ƙololuwar bishiyar gaba ɗaya to ne yadda bishiyoyin aljanna suke za a kusanto da su kai idan kana kwance flat ne kana huta sai bishiyar sai ta matso dab da kai haka kawai kana kwance kai sai kai haka <laughs> ai kuna son aljannan nan to idan kuma a zaune kake sai bishiyar ka sai ta ɗan ɗagu daidai level ɗinka in kuma a tsaye kake sai ka miƙe daidai tsayuwanka kawai daidai hannunka daidai ƙurewanta duk inda kake kawai ba za ka taɓa shan wahala ba ina fata an gane ko kuma tana tsinka wani yana replacing kawai a take kawai a wajen bishiyar ba ta da wai sai ta yi hure sai ta yi menene yanzu tana ƴaƴa ne yanzu za ta fara menene babu kullum a nune suke kawai kullum a nune kawai suke ka tsinka wata ta maye gurbinta ka tsinka wata ta maye gurbinta wanda ka tsinka yanzu idan ka sha ka ji wani irin zaƙi na tsami-tsami wanda za ka maye gurbinta kuma in ka sake tsinka wani tes zai baka daban wanda zai maye gurbin na biyu wani tes zai baka kullum wa utubihi mutashabihan masu kama da juna amma tes din su daban kai wani abu sai aljanna wallahi Allah sanya mu a ciki sannan wa yutafu alaihim bi aniyatin sannan duk inda kuka zauna ana binku da waɗansu manya-manyan tire tire wannan faranti manya-manya min fiddatin gaba ɗayansu na azurfa ne fidda tire ɗin na azurfa ne silva ne a kan tiren kuma bayan ga abinci kala-kala a kan tiren sannan wa akwabin akwai kofuna empty cups kanar kawariran dukkansu na glass ne ƙawarir shine abinda in aka zuba shi a cikin abun kai kana kallon abun ta waje shine kaman kofin glass wanda bai da hannu din nan su ma ƙawarira wannan kofin glass din min fiddatin su ma da silver aka yi su ku duba ƙaddaruha takdiran an ƙaddara abin da za a zuba maka a cikin daidai ka daidai shanka yadda ba za ka sha ya ragu ba kuma ba za ka sanye ka nemi ƙari ba Shi ne kadduru ai quantifying nashi an daidaita Allah ya kaddara shi automatically kurban da za ka yi kana drop ɗin ƙarshe yana dira bakinka kana jin daidai baka bukatan ƙari Shi ne shine kaddaruha takdiran bayan da za a yi wani abu ya ragu a ce an tattaro kawai an har hada ragowa an har harhaɗa ragowa babu kawai bayan haka fi ha fiha asan na'am wa yusqauna fiha na kana zan jabila. عينا فيها تسمى سلسبيلا الله يتي ويسقون زاء شايد irin giya جياكما wani irin abun sha kana mizaju ha zanjabilan abinda aka haɗa wannan abin shan da yake cikin wannan kofin da citta ne zanjabil shine citta cittan irin na aljanna Allah ne san yadda yake ina fata an gane ko sannan ainan akwai wani ruwa kuma fiha a cikin aljannan tusamma salsabila wato ruwan salsabil spring water ne shi ma na wani abun kayan daɗin shi ma kana jin ƙanshi ƙanshin citta tes ɗin citta irin ta aljanna duk wannan mutanen aka tanadawa to insha Allah za mu tsaya anan gobe mu ci gaba da kirgo ni'imomin da 'yan aljanna za su gamu da su da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a ciki amin ya rabbal alamin alaikum salam sai abu da fito kan hanya da kauce daga nan mota ta kuce ta fadi ya mutu a cikin mutum mutum biyar yi Allah ya wani mutum da ya shawa to me ya hukuncin wannan eh to a takaice a shari'ar musulunci in dai kai direba ne duk wani abun da ya bullo ma ta gaba ka bige shi you are responsible kawai za ka yi kafara za ka yi kafara aka ce amma in ta baya ne wani ya zo ya diki motanka ta baya ko kuma ta gefe ko wani abu ya fito ta gefe bayan kai ka wuce ya zo da ki ka ya fadi. wannan ba kai bane amma duk abin da zai bullo ma ta gaba shari'a ta ce kai ne za ka ɗauki abin nan sannan idan ka ɗauki mutane a mota ko a kori kura mutane masu hankali balagaggu mutum ya dira daga motan tana gudu ya fadi ya mutu ba kai bane shine amma in yara ne da basu da hankali misali ka bar su kawai a bayan pickup yaro ya faɗi dan ma kai ne kai ne responsible anan shi yasa za mu ga tura da yake sun san muhimmanci wannan idan irin boss din nan sai su sa musu wani kilo haka saboda in zaka ɗauko yara to a takaicen takaice in kuma kana tuki taya ta fashe ko wani abu ya samu mota ta fada ta mirgina aka mutu nan ma kai ne saboda haka wancan mutumin zai yi kafara kuma a yi la'akari wajen kafara inda mutum zai bige mutane biyar a hanya su mutu kowannensu sai ka masa kafaran shi daban sai ka yi wata biyun wannan ran na farko sai ka huta wata ɗaya ka ci abinci ka ɗan murmure ba wata ɗaya sai ka ce kuma zan ɗauki kafaran mutum biyu sai ka yi kwana sittin sai ka huta na wata ɗaya waɗansu suna ba da ron fatawa wai ai tun da take ka buge su za ka yi kafara ɗaya eh, ba haka ba ne in an ce ka ba da diyan kowanne ai za ka ba da diyan kowanne so kafaran ma na kowa ne za ka yi sannan kuma musulmai ne ko ba musulmai ba ko da kafuri ne ko da pagan ne wanda bai da addini ko kirista ne ka kaɗe ko ba yahude ne za ka yi wannan kafar a matsayin menene ka kashe rai ba wai ka kashe ba yahude ba a matsayin ka kashe rai ba wai musulmi ba a matsayin ka kashe rai ba wai pagan ba

ba za ta shiga da sunan za ta yi sallah ba ba za ta shiga da sunan za ta saurari lecture ba ba za ta shiga da sunan za ta zauna ta huta ba illa abiri sabilin sai dai in macin nan za ta shiga masallaci ne ta fita daga nan ta shiga ta na wannan kofar ta fita ta nan ko ta shigo masallaci ɗaukan wani abu ina fata an gane a aike ta a ce dan allah ɗauko mun ga darduma can a cikin masallaci to karatun qur'ani kuma ana son lokacin da take al'adar ta yi haƙuri don duk bai wuce kwana nawa ba kwana hudu maximum ko biyar ta yi haƙuri kar ta taɓa alƙur'ani a wannan waje amma malamai suka ce za ta je ta yi tilawarta ta yi karatunta na hadda ba tare da ta taɓa ƙur'ani ba tun da kwanakin kaɗan ne ta yi haƙuri ba sai ta taɓa kur'ani ba wannan shi ne allahu alam ne ce me ingancin da ake cewa wai za ka sa su a'a wannan wannan hadisin hausawa hausawa ne hadisin ne wannan kawai ina ina ba ta an gane wannan shi ne abun da abun eh, yanzu don girman Allah kai da aka ce man istata aminkumul ba'ata ya ku taron matasa taron samari wanda yake da ikon yin aure faliyata zawwaci ya yi aure ne alba'ata din nan ƙarƙashin kalmar alba'ata ya haɗa da ci da ciyarwa da suturtarwa da wajen zama duk yana ƙarƙashin alba'a da lafiya na jiki da lafiya na saduwa da mace duk suna cikin alba'a sannan kuma idan aka ce in baka da hanyar ciyar da mace baka da sana'a ba za ka iya ciyar da ita ba ba za ka iya shayar da ita ba annabi ya ce fa alayka bisiyami ka je kai ta azumi kawai ka gani saboda haka annafaqatu ciyarwa da shara suna daga cikin conditions sharuɗa ne kana da su kai aure amma a ce baka da shi kuma ka je kai aure wannan ai susa ne kawai ina fata an gane susa ne wannan ai abun ah, taron aradu da kani saboda haka wannan ba hadisi bane ba tabbatacce shi yasa Allah madaukakin sarki yace in yakun faqiran aw ganiyan yughni yughni Allahu kullam min sa'ati min sa'ati shi yasa idan mace ma ba ta iya ciyar da ita ka gaza tana da iko ta je ta nemi saki ta je ta nemi saki a irin wannan halin kai kuma aka ce je ka kara wani auren ka ga mutum ya zo masallaci yana baran na sadaki yana baran na haya don girman Allah sadaki in mutum ya yi baran shi ya kake expecting ciyar da ita na shekaru ba sadakin rana ɗaya ba ne fa da za ka dunkula ka bayar a ka tuna za ka ciyar da ita nan shekara talatin nan gaba ba in Allah ya sa kun daɗe ko hamsin ci da sha da lafiya da asibiti saboda haka wannan kuskuren fahimta ne wannan shi ne ba a'a yana da kyau babban alheri ne mutum ya rika sa iphone yana jin karatu yana jin tafsiri yana jin wa'azi yana jin lecture da za ta amfane shi a addinin shi da rayuwarsa ta duniya da ta lahira in qur'ani lokacin da zaka shiga sai ka kashe lokacin da zaka shiga bayan gida sai ka kashe ko mutum zai je bawali sai ya kashe in ya fito sai ya kunna saboda haka ka shiga qur'ani na yi a kunnen ka wannan bai dace ba a lokacin mutum ne yake azumi sai ya manta ya ci abinci da rana ko ya ci abinci mai yaji sai ya tuna zai eh? manta abinci da wani kyawawa da farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce innamal a'malu binniyat dukkan wani abinda mutum yake Allah ya san niyyar shi idan kamar yadda ya ce ɗin har ga Allah bisa mantuwa ne lokacin da ya ci sai ya tuna ko wani ya tunatar da shi sawa'un ya ci abincin da yawa ko ya fara ci kenan sawa'un har ya ƙoshi ma ko bai ma ƙoshi ba idan aka tunatar da shi ko ta ya tuna ya yi sauri ya bari ya kurkure bakin shi ya ci gaba da azumi azumin shi yana nan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'ar kuma Allah ya karba yace an yafe ma al'ummarsa duk abin da suka yi bisa mantuwa ko bisa kuskure ko bisa tilastawa wani ya tilasta ka idan ko muka komo fatawan imamu malik yace zaka kame bakinka ka kurkure bakinka kame bakinka a kai azumin da kai sannan bayan sallah karama wannan ranar idan muka ɗauki fatawa hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yace innama at'amaka Allahu wa saqaka Allah ne ya ce da kai ya shayar da kai shi Imam Malik ya ce a kai ne kuma a biya saboda irin magance masu yar hila hilan nan sai mutum ya ci ya ci ya ci ya ci ya koshi ya koshi ya ci ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai na ce ta kai baba Allah ya ce da kai ya shayar da kai ka ba ba da an gane gobe ba ya sake ce ina manta ce yi Allah ya ce ta kai ya shi shi yasa Imam Malik yake irin waɗannan magance su shine ka ce su kame bakin su kuma bayan sallah su biya azumi ka magance su kenan to shine hikimar da ta sa yace za a abu na bai yana contradicting da hadisin manzon Allah saddu zari'a toshe kofa ne kawai to in abi samantuwa ne Allah babu komai azumin ka yana wannan shine sharu Ah. Ah. eh a to ina zuwa bayan ya ji yajin ya tuna yana azumi a ba zai sha ruwa ba sai ya yi tarin shi gwargwado na? bayan mutum ya yi sahur a bayan mutum ya yi sahur ya koma bacci babu wani laifi a'a idan ya san zai tashi sallan asuba Allah ne ya san yaushe ne ya yi sahur din annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi rakatan alfajr ya kadan kwanta ya dan kishin gida kadan amma ba wai wanda zai sanya shi bacci ba idan mutum ya ga lalle zai zai misin sallan asuba kan ai ba zai ba zai kwanta ba amma ina nufin irin fata wannan da ake ce in ai sallan asuba ba a kwanciya ko ai sahur ba a kwanciya wataƙila mutum ya kwana salloli a azumin nan ka kwana salloli ai qiyamul laili wani sa'i ana gama kiyamun lailin kana koma gida ana kiran sallah sai kai suhur ka je masallaci an da za a ce ba za ka kwanta ba wannan shine duk kwanciyar da mutum zai in dai kafin sallah asuba ne ya tabbatar kwanciya ne da ba zai sa ya ya ya ya, ya makara daga sallah ba wannan shine wanda ya ce malam mutum ya lafiya ciki ba za ciki sha'awa na'am zai ah, idan ya zubar da mani malamai suka ce zai kafara ne sai ka fara azumi sittin makamantansu waɗansu suka ce sai ta hanyar jima'i waɗansu suka ce duk ɗaya ne kawai zai yi Allah ubangi ya rufa mana asiri malamai ce malamai ne musulunci ya gwani a kai tazarar aiwa kuma hana aiwa tazaran eh, na musulunci shine daidai shine walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamile ni liman arada an timara idan ka bi koyarwar alqur'ani mace ta bi alkur'ani alqur'ani aka ce mace idan ta haihu ta shayar da ɗanta shekaru biyu cikakku kaga wata ashirin da hudu kenan kafin ta ɗau ciki kaga ga wata ashirin da hudu ta ɗau ciki ta yi wata tara ka ɗauko wata tara ka haɗa da wata ashirin da kusan shekara uku is enough an samu spacing in ka bi na alkur'ani ƙur'ani ai dama hudar lilmuta komai na alkur'ani tsari ne in ka bi shi to za ka gama ce ta huta wata wata biyu shekara biyu tana shayar da yaro ta huta da yawa sai da ta yi shekara biyu din nan ta ɗau ciki ta yi kuma wata tara sannan ta zo ta haihu za ka ga an samu kusan tazarar wata uku a shekara uku tsakanin yaro da yaro ya yayi ba sai an je an sha waɗansu ƙwayoyi ba an je an jagwalgwala mahaifan mace a za a ɗinke za a ɗaure za a kunce za a menene a yi ta tura ƙarafuna kala-kala a jikin mace har wani abu ya faru da ita idan aka bi koyarwa alkur'ani wallahi shifa'un ne alkur'ani din tafsirun li kulli shay bayanin kowane abu na rayuwanka yana cikin alkur'ani a koma yanda alkur'ani ya ce shine mafita wannan shi ne yana cewa mutum ne sai biya kan kuɗi miliyan arba'in na'am sannan sai sai yan haya yana karɓar miliyan ɗaya a kowace shekara to ba da yanzu yi sabon zakar wannan miliyan eh miliyan ɗaya ne da zai karɓa miliyan ɗayan da zai karɓa na haya idan har ya shekara yana nan sai ya cire masa duk wani gidan haya ko abin haya shi ba a valuing ɗin abun eh a kiyasta shi a cire masa zakka abinda yake haifar abinda yake producing in kana da mota ta haya kuɗin da motan hayan take tarawa shi zaka fitar wa zakka in sun kai zakka sun shekara amma ba za ka zo kuma ka ce har da motan ai valuing nata ba domin motan ba ta sayarwa ba ce ta haya ce amma in gida ne kake da shi ka gina gida ka sayar kana da fili ka saya ka sayar to idan lokacin zakka ya zo duk waɗannan zaka je ka a kiyasta su nawa ne kuɗin su sai ka cire musu zakka amma duk wani abin haya daga abin da ake tarawa na hayan ne za a cirewa zakka a'a za ta gwada ne in tana da cikin ta fara yin azumin ta yi yau ta yi gobe ta yi jibi sai ta ji gata ɗin ta ɗauka ta kasa to yanzu ne za ta ajiye ta ci na kwana uku sai ta ɗauka kuma bayan kwana uku tana yi tana yi sai inda ta kai cewa lalle ba za ta iya ba ne za ta ajiye amma ba wai haka kawai ba ne mace ta zaune don tana da ciki ko gwadawa ba za ta yi ba ko tana shayarwa ko gwadawa ba za ta yi ba wannan haka matanmu suke zama su shantike su ki ibada kawai da makamantansu tun ba ta gwada ta ji ta kasa ba to za ta yi ne inda ta kasa ta ajiye can idan kwana biyu ta ɗan murmure sai ta ɗauka inda ta ji ta kasa kuma ta aje bayan sallah sai ta ƙirga kwanakin da ta aje din sai ta rama su ina ƙara jaddada wannan mace mai ciki da mace mai shayarwa duk lokacin da suka aje azumi biya za su ba za su taɓa ciyarwa ba fatawan ciyarwa kuskure ne wannan shine saboda duk laluran da ta sa aka aje azumi illa laluran mai gushewa ne yau bayan wannan laluran mai bushewa ne za a rama ne abin da ke wahalar da mace mai ciki ko mai shayarwa shine yin azumin kullum amma wajen ramawa kam za ta iya zaɓen litinin alhamis litinin alhamis tana rama tana rama tana ba da interval na kwana uku kwana biyu kaga nononta ba zai kafe ba sannan kuma cikin ba zai dame ta ba kafin ramadan din ba iya zagayo in ta ɗauki litinin alhamis litinin alhamis kaga kowane wata ta rama na kwana nawa takwas wata na gaba ta rama na kwana takwas za ta iya ramawa saboda haka ramawa za su yi ba ciyarwa za su yi ba to Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan zamar Allah ba ta ikon koma Allah ya kawo rana Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم منا روقك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى منا توسلي da waɗannan surorin da muka karanta da ayoyinka ya Allah muna tawassuli da zaman da muke a cikin ɗakin ka ɗaya daga cikin ɗakunan ka masallaci muna tawassuli da azumin da yake bakin mu ya Allah mun roƙe ka Allah ka kawo mana ƙarshen fitintinu a Najeriya ka kawo mana ƙarshen fitinun da muke fama da su a arewacin ƙasar nan ya Allah duk masu nufin mu da sharri da makirci da kutungula ya Allah mun roƙe ka Allah ka mai da shi a kansu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kare mana mutuncin mu Allah ka haɓaka mana arzikin mu da yake wannan nahiya ta mu ya rabbal alami Allah Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali domin sai da zaman lafiyan ake ibada ake zama a ji Allah ya Allah mun roƙe ka Allah ka agaza mana mu masu rauni ne ya Allah ka ƙarfafa mu ya Allah mu wanda aka rinjaya ne ya Allah ka ba mu nasara Allah ka kawar mana da fitina da bala'i ya rabbal alamin Allahumma la taj'alna fitnatan lil qaumi adh Allahumma la taj'alna fitnatan lil qaumi kafirin Allahumma man na bi su'in wa kaidin wa sharrin farudda sharrahu wa kaidahu wa su'ahu fi nahri Allahumma ja'al tadbira a'da'ina fi tadmirihim ya qawi ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa sallallahu sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب